abinda ka shuka kashi na biyu ah makamal i like this ka ci gaba kar ka daina please fitar numfashinta ne ya sauya ya fara fita da sauri da sauri ƙasa ya yi da hannunsa ya buɗe kafa ta ya fara fingarin ɗinta ɗaukewar numfashinta ya yi saboda daɗin da ya shiga da ya ziyarce ta wash kamal you are so sweet ina jin daɗi sosai wani gurnani ya fara wani gumi ne ya fara tsasafo mata saboda daɗin da take ji after some minutes ta matse ta matse hannunsa a jikinta tana sakin wani dogon nishi alamun ta yi releasing kisin ɗinta ya fara yi ta ko ta ina jikinta so yake yaudare ta sosai yadda za ta yarda su sex amma sam su halitta ta yarda kullum ta zo sai dai ta yi romansin kawai ta wuce gashi ba ta gajiya da romans tana ƙaunar a yi ta ya mutsata ana tsotse ta haka ya haƙura suka ci gaba da romans ɗin kawai bayan ya ɗan yi mintuna da bayan ya ɗan yi mintuna waken ya jika ta sake ɗaure shi ta nufi gidan markaɗe ina zuwa ban samu layi ba tsayawa ne aka markaɗa min sannan na dawo gida har lokacin goggo tana ɗaki yau ganta lallen ƙawayen nan nata ba su zo ba sai da na fara tace a wurin sannan na ƙara hura wuta na ɗora salima ce ta shigo gidanmu da sallamata ta faɗaɗa fara'ata na yi faɗaɗa fara'ata na yi ina ta mata sanu da zuwa kujerar tsugunno ta ɗauko ta zauna nima wata na ɗauko na zauna a kusa da ita salima ta harkin dawo daga skul ɗin na dawo maryam ya gida ya aiki lafiya lau salimat ya umma umma tana nan kalau dama zuwa na yi na ɗan taya ki aiki kafin lokacin islamiyya ya yi da sauri na ci haba salima ai na kusa gamawa aikin awara fa kawai zan dafa sai dakan yaji da kin yi zaman ki a gida kin taya umma aiki harara ta tai ce umma ta gama aikin ta ki ɗauko yajin na daka miki lokaci yana tafiya sanin da na yi ko na roƙi salima ta bari ba za ta yi ba ya ni miki ya na nufi kicin barkono na ɗauko da su magi da gishiri gabanta na kawo na ajiye mata da kanta ta tashi ta ɗauko turmi da taɓaryan da ta fara dakan ni ma kabejin aura na ɗauko na da kusa da ita na zauna na fara yankawa duba na salimat ta yi ta ce yau gwaggo ba ta nan ne tana nan na ba ta amsa a takaice na ji ta shiru ne kuma ban ga ƙawayenta da suka saba zuwa sun zo ba ni ma na yi mamaki salimat da babu da ba su zo ba kila an jima ki gansu salima ta ce gara ma da ba su zo ba saboda zuwan nasu ba alkhairi ba ne duk duk su suke ƙara zuga gwaggo take miki abin da ta ga dama hmm, kawai na ce umma ta ce kwana biyu baki leƙa ta ba don allah salima ki ba ta haƙuri sha allahu anjima idan na gama aiki na da wuri kafin na fara awarar magariba zan leƙo ta allah ya sa domin ke kullum haka kike baki da lokacin kanki gaskiya gwaggo ladi munguwa ce tana azartar da ke sai ka ce eh, ke din ba jikan ba Jinin ta bace, tana zalunta ki da yawa. Ta hana ki samun isasshen ilimi sannan kuma ta zaunar da ke a gida sai bautar da ke da bautar da ke take yi. Aiko a baiwa ko aiko bayo a baiwa ta saye ki sai haka wannan da sauri da sauri na rufe mata bakinta ina waro idanun waje kofar ɗakin gwaggo na kalla cike da tsananin tsoro ki a hankali mana salimat kar ta jiyo ki ture hannuna ta yi daga bakinta tana hararata ta ce da Allah can dama ke shegen tsoronki ne yake ja miki komai da tun farko kin nuna mata ba za ki jura ba ai ba za ta dinga tula miki wannan uban aikin ba kamar jaka wukar hannun wukar hannuna na aje ina duban Salimat na ce haba Salimat mahaifiya ta face ta rasu mahaifina kuma kamar yadda gwaggo ta faɗa guduwa ya bar mahaifiyata tun da cikina kuma ba a san kowa nawa ba gwaggo ita ce ta rike ni bayan rasuwar inna nake zaune a gidanta ta ciyar da ni da abincinta komai ne mata ban faɗi ba tunda ta riƙe ni bata bar ni ina garari a titi ba shi yasa duk aikin da nake mata bana jin komai domin ta cancanci hakan hmm, maryam kenan dududu shekarar gwaggo nawa tana rike da ke kuma ma dan tana riƙonki sai taimaki wannan izayar numfashi na ce salima ki gode wa Allah da ya barki da iyayenki rashin iyaye ba karamin masifa da bala'i ba ne burina a rayuwa in yi ilimi mai zurfi amma hakan bai samu ba na san da mahaifiyata tana nan da rai tana nan da rai da ko me za ta yi sai ta yi wajen ganin na samu ilimi na ƙarshe na na ƙarashe zancen idona yana ciccikowa da hawaye dafa faɗa ta salima ta ta ce ki yi haƙuri maryam kowa da kika gani a duniyar nan da ta sakaddarar ke taki jarbawa kenan kuma ki daina yarda da maganar goggo da take cewa take cewa babanki ya gudu bai zama lallai gaskiya ba ne. kila kawai tana faɗe ne don ta ɓata ki ki yi haƙuri wata rana sai labari ke dai kawai ki ci gaba da addu'a za ki ga komai ya zo miki cikin sauƙi hawayen da ya zubo min na share na ce shi shikenan Salima ta gode insha Allah zan ci gaba da addu'a yau wa ƙawata shara hawaye in baki wani labari mai daɗi murmushin karfin hali ne ina goge hawayen ina jin kito ba ni labarin labarin ta da labarin ta da saurayinta ta shiga bani Salima tana so na sosai tana kokarin ganin nayi farin ciki a kowane a koda yaushe shi yasa na bata wani babban matsayi a raina tana bani labari har muka gama abin da muke yi sai wajen karfe uku da rabi ta tafi saboda lokacin islamiyya ya yi kamar kar ta tafi haka na ji amma babu yadda zan yi sallar la'asar na yi bayan na idar gwaggo ta kira ni ta bani abincin rana ina gama ci na hau yanka awara da na dafa sai da karfe biyar na mare ce ta wuce a kamal ya sauke suhailat a department ɗinsu. Salama suka yi ya tafi kiran momi ta yi, ta tura mata da direba domin ita ta fi ƙarfin waya da direba. Mintuna goma sha biyar sai gashi ya ƙaraso. Skul ɗin tana hangosa ta nufo inda yake, fuskar ta a haɗe sai wani ciccin magani take tana yatsina fuska, sai ka ce wata basarakiya saboda jiji da kanta da uban girman kan ko ƙawar arziki bata da ita Gani take yi ta fi ƙarfin kula kowace yarinya a school ɗin. Da sauri direba ya fito daga motar yana buɗe mata bayan motar. Wani kallon banza ta bi shi da shi sai yanzu kaga damar zuwa sai da sai da ka gama shan yani tun yaushe nake jiran ka ta faɗi hakan tana jefa tana jifan sa da wani mugun kallo yanzu duk saurin da na da gudun da na dinga kwarara yarinyar nan bata gani ba ya faɗi hakan a ransa amma a fili sai cewa eh ya ce ki yi haƙuri hajiya in sha Allah hakan ba za ta ƙara faruwa ba kin san hanyar da akwai gos dalla malami shiga ka jani ba son wani bayanin ka na banza da wofi ta katse sa cikin tsawa da sauri ya shiga gaban motar bayan ta shiga ita ma suka ɗauki hanya ba kowa a falon ƙasa sama ta haura nan ma ba kowa ɗakin ta nufa kamar yadda ta fita ta bar shi kaca-kaca haka ta dawo ta tarar da shi wani dogon tsaki ta ja jakar hannunta kawai ta ajiye ta nufi ɗakin mom momi momi ta shiga kwala mata kira na amdota na harkin dawo ya mutsa fuska ta tana zama a gefen momi na dawo momi amma na yi matukar gajiya ai dole my daughter turned out of out for school ai dole ki gaji ni ba wannan ba mamomi wai har yanzu ba a samo mai aiki ba ɗaki na fa yanda na fita na bar shi haka na dawo na same sa kaca kaca baki ji yanda raina ya ɓaci ba dafa kafaɗar ta momi ta yi am sorry dota anan ana nan ana bincika ta amma bari zan sa su talatu su gyara miki ɗakin yanzu ba ta fuska ta ni fa tsofaffin ba wani iya gyaran yara suka yi ba ki dai haƙuri dota ki yi maleji kafin an samo yarinya shikenan momi bari na je na duba yaya yau gaba ɗaya na yi misin ɗinsa ta faɗi hakan tana miƙewa tare da ficewa daga cikin daga ɗakin murmushi kawai momi ta yi yana zaune a falonsa a kan tirisita wayarsa yake lallatsawa su ta shigo ɗakin fuskar ta ɗauke da murmushi kamar ba ita ce wannan mara fara'ar ba mai kallon kowa a wulakance ko da ya bai yi ba bale ya kalli inda take zama ta yi gefensa tare da kwanta a jikinsa tana shafar daddaɗan ƙamshin tana shakar daddaɗan ƙamshinsa baby na i miss you ta faɗa tana hakan a kun ta ta raɗa masa hakan a kunnensa a hankali ya ɗago da kansa yana jikwanta da wani rikitaccen kallo ba tare da ya ce mata komai ba hannunta ta fara hannunta ta fara jawo da ta jawo da shi jikinsa ta fara yawo da shi jikinsa tana shashafa bayansa harshenta ta fito da shi tana lasar wuyansa zuwa haɓarsa a hankali ta haɗe bashin su guri ɗaya ta fara saukin lallasan lips lips ɗinsa limshe idanunsa ya ba don yana jin komai ba shi kansa yana mamaki yadda duk wani abu da suhaila take masa ba jin komai na filin a jikinsa ko wani canjin yanayi ba ita kaɗai ba ma har ita da tura wanda ya yi rayuwa a cikinsu matan koda sun yi hogin ɗinsa baya jin komai shi kansa yana tambayar kansa anya kuwa yana da lafiya ji ya yi suhaila tana neman wuce guna da iri hakan ya sa shi dawa daga duniyar da ya tafi ture ta yi daga jikinsa baya ta yi tana fitar da numfashi daidai idanta har ya canza kala tsabar jaraba lips ɗinta na ƙasa ta tauni ƙara ƙara matsawa jikinsa ta yi a shagwabe ta ce please my baby ka bar ni na ƙara sokin lips ɗinka ina jin daɗi sosai ga kuma soft skin ɗinka ka bana gajiya da wani mugun kallo da ya wurga mata ya sa ta saurin haɗiye maganarta kofa ya nuna mata da hannunsa cikin kakkausar murya ce get out sumsum ta miƙe ta fice jikinta a sanyayi saboda ta san halinsa baya san musu duk da tsananin sanda da yake mata hakan baya hana shi cin ubanta idan ta masa ba daidai ba dafe kansa ya yi tare da rinsa idansa bayan ya fice daga ɗakin a ransa yake cewa jarabar su haila ta yi yawa don baya son ta dame ta damu ne shi yasa yake kyale ta take masa abin da ta so amma ya lura kullum iskancin nata ƙara yawa yake amma zai maganinta kiran sallar magariba da aka kira ne ya sa shi miƙewa ɗakin sai ya koma ya yi alwala a toilet ɗinsa ya nufi masallacin da ke manne a jikin gidansu kafin magariba na na kafa kaskon awarata saboda har an fara zuwa nema ina tsaka da suyar awarar bayan sallar magariba abin mamaki gogo ta fito daga ɗaki da saurinta Maryam zo ki je gidan lantana yanzu nan za ki karɓo min wani sako ki yi sauri sakon na sauri ne kuma kin ga da sauran awara kar ki zauna to gogo insha Allah ba zan zauna ba ɗaki na na nufa da niyyar in shiga na ɗauko hijabi saboda na, na jikina yana ɗan ƙauri ƙaurin hayaƙi amma gogo ta daka min wata irin tsawa gidan uwarwa zaki kuma bayan na faɗa miki sauri nake yi da sauri na yi hanyar fita jikina na rawa lantana tana gandun sarki ne da ɗan nisa tsakanin mu hakan yasa nake tafiya da ɗan sauri-sauri tex ya yi wa momi zan je gurin abokinsa lukman saboda damunsa da yake yi akan baya son zuwa wajensa sai dai shi ya yi ta zuwa momi tana ganin tex ɗinsa ya murmushi ta yi murmushi domin dama sometimes ya saba mata hakan idan zai fita mata abu bai faye kiranta ba sai dai ya mata text profile ta masa akan Allah ya kiyaye hanya shi kadai ya ja motar sa ya tafi ba tare da koda direban sa ba kusan minti goma sha biyar na yi a hanya kafin na karasa gidan lantana amma na daɗe lantana ta bar ni a tsaye tsakar gida ta shige ɗaki fiye da minti talatin sannan ta fito ta bani saƙon a lokacin raina ya kai kololuwa wajen ɓaci domin na san tana sane taiman haka ga tsoro da fargaba abinda gwaggo za ta manye mini lubdugu a kaina ashe saƙon kuɗi ne shi ya sanya na ga gwaggo tana rawar jiki karɓa na na nufi gida wajen ba mutane sosai hasali ma tunda na taho ban haɗu da kowa ba gudu na fara yi zuciyata na buga tsoro ne mai tsanani ya kama ni wanda ban san ko na menene ba cikin takunsa na cikakken namiji jarumi yake tafiya shi da lukman da ya rako shi zai tafi gida tafiya suke za su ƙara sabuwar motarsa da ya yi fakin a gefen titi kamar an cillo ta daga sama kawai ji ya yi ta bugi ƙirjinsa da sauri na yi baya jin na yi karo da mutum ban zata ba ban yi tsammani ba saboda hankali na gaba daya baya jikina yayi Ya yayi gidan wani daddaɗan ƙamshi ne ya ziyarci hanci na wanda tunda uwata ta haife ni ban taɓa jin irinsa ba wata irin buga kirji na yi da ƙarfi jikina ya fara rawa kaina na ji ya mugun sara min ji na yi kawai na yi lu zan faɗi taro ne da tattausan hannunsa ya haɗe ni da ƙirjinsa da jikinsa wani irin yam ya ji a jikinsa tsiga jikinsa ta tashi ta mimike lokaci ɗaya yanayinsa ya sauya lumshe idan sai cikin amsar bakon yanayin da ya riske shi zuciyarsa na bugawa da sauri da sauri kafarsa ce ta gagara ɗaukarsa ƙasa muka yi gaba mu da ni da shi shi ya fara yin ƙasa ni kuma na faɗa kan kafaɗar ƙirjinsa kan faffaɗan ƙirjinsa wani mahaukacin fili ne ya bijiro masa jinta a kwance a jikinsa wanda bai taɓa jin irinsa ba tun da yake a rayuwarsa wani irin harbawa jijiyarsa ta yi a jiki a na ji na yi wani abu kamar an harbo min ya taɓa ni ban sanya aka yi ba kawai gani na yi na miki tsaye jikina ya kama kyarma tamkar an jona mini shokin wannan shine karan farko da rayuwata da na taɓa haɗa jiki da wani ɗa namiji da ɗayan da suke tare ni ya riƙe ɗayan da suke tare ya riƙe mani hannuna ganin bana cikin natsuwa ta ce sannu ‘yan mata ba bakin magana sai rawa kawai na jikina yake yi tamkar mazari tattaro duk wata juriyarsa ya miƙe tsaye har yanzu yana jin bakon yanayin a jikinsa da ƙyar na tattara natsuwata na sunkuya na ɗauki saƙon gwaggo da ya faɗi ƙasa Allah ya sa ma kuɗin a cikin leda ta sako min Ban ƙara kallon wanda muka faɗi tare ba saboda kunya da tsananin tsoron da ya rufe ni. Kaina a ƙasa cikin rawan murya na ce, ka yi haƙuri don Allah, shiru ya yi kawai ba tare da ya ce min komai ba. Wani tsoro ne ya kama ƙara mamaye ni, kar na je ko bai haƙura ba. Ɗayan ne kawai ya yi min magana, kar ki damu ‘yan mata, amma dai ki dinga kula gashi dare yayi mu je mu rage miki hanya ko a'a na gode ina gama faɗar hakan na kama hanya na fara tafiya Zuciya ta cike da zulumin ko dai wanda na bige kurma ne amma banda haka me zai sa mutum ya ki magana gashi gaba ɗaya ƙamshin turarensa ya game mini jikina ji nake yi tamkar yana gurin har yanzu setin zuciyata na dafa saboda har lokacin tana buga da sauri da sauri numfashi na sauke wani bakon yanayi na daban na manemani a zuciyata duban salukman kuma ya ganin yadda gaba ɗaya yanayinsa ya sauya shi duk a tunaninsa ran sane ya matukar ɓaci akan abin da ya faru Haƙuri ya hau bashi amma sai ya ga ya ɗaga masa hannu kawai gurin motar sai nufa ya bata wuta ikon Allah ne kawai ya kai shi gida saboda har lokacin ji yake yi tamkar tana kwance a kirjin nashi wani irin yanayi yake ciki mai wuyar fassarawa batun ɗin sai nufa tare da faɗa kan sa. ina zai ganta a ina zai ƙara ganinta ya ƙara rungume ya ƙara rungume ta koda zai ji irin yanayin da ya ji sadda tana kwance a kirjinsa shi ko fuskarta bai gani ba saboda gurin ba wadataccen haske kansa ya dafe tare da runtse idansa zuciyarsa na buga da sauri da sauri kusan minti talatin na yi a hanya saboda tunanin mutumin da na buge sai limshe ido nake yi saboda daɗin ƙamshinsa da yake bar da ya ƙi barin jikina sai da na zo kwanar gidanmu na san sannan na tuna da abin da na bari ga tuyar awara ga shi ta ce in yi sauri addu'a neman tsari na fara karantuwa a zuciyata cike da tsananin tsoro na shiga gidan da sallama ta gurin suya awaran na kalla kaskon na gani da guntun mai a ƙasa alamun an gama suyar awarar ɗakin gwaggo na nufa zuciyata na tsananta bugu babu wutar nefa amma ɗakin gwangon da akwai sola Tana zaune a kan doguwar kujerar da ke ɗakin nata. Ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Tsugunnawa na yi gabanta, gogo ga saƙonki na furta cikin sanyin murya. Wani mugun kallo ta jefe ni da shi ta ce, Gidan uban wa kika tsaya kusan awa biyu kuma na kira lantana ta ce min tun ɗazu ta baki saƙon. Baya, na fara yi ina bawa gogo haƙuri domin ban san me za ta ce zan ce mata ba na san yau mai kwata-kwata a hannun gwaggo sai mai kwatata a hannun gwaggo sai Allah wata wayar wuta ta janyo a gefenta mai matuƙar kauri ta zuba mini a gadon baya da gudu na tashi ne tsakar gida ina ƙoƙarin fita waje amma sai da gwaggo ta cin min duka na ta hauyi ko ta ina sai ka ce jaka ihu nake yi da dukan